wannan yaro almajiri na ne <clears throat> dan babansa ne ya kawo min shi karatu kuma ana kula da shi daidai misali me abin da ya faru dai ranar lahadi kamar karfe shida na safe haka sai wasu mutane suka zo min da shi akan mashin muna karatu suka ce sun gan shi ne a can gurin a kwance amma sun ga an masa ne kamar an kwakwale masa idanu to shine ne na tsaya ina dan dudduba shi dai suka ce to su dama ganin sa suka yi suka dauko suka kawo sai suka tafi to kuma ni ina ta alhinin wani yar ina duba shi sai ne wajen mai unguwa na je wajen unguwa dauke na ce mu tafi wajen yan sanda da muka zo nan wajen yan sanda na hoki daga baya suka dawo da mu na sheka suka ce tunda inda ya abin bangaren sheka ne Ah, na ji farin ciki da na ji an sa saboda kowa ya samu fita yan sanda sun Allah taimake su kan kokarin su yan bijin Allah ya saka musu da alkhairi likitocin ma da suka kula min da shi ma tun kafin ya sadu har bakin yanzu Allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan an fidda mutane daga cikin alhinin wayeye wayeye yaro shi ya fada da kansa Abin da yaron ya faɗa da aka yi laifin shi mai laifin ya fada. ba bambanci da abin da ya fada. abin da nake bukata a bi min haƙƙin wannan yaro iyayensa suna bukata a bi musu haƙƙi ba mu yafi ba da sauran al'umma duk da yasa cikin alfini sun fi mutum dubu da yasa cikin wahala da tashin hankali dan ni ban taba kuka a rayuwata da garaje irin wannan ba sai sau biyu wannan shine na uku na dauko dana ma ranga ranga na kai shi asibiti nace ce uwa ta kula da shi na tawo amma wani yaron kwana na uku ban san ina nake ba wannan yaro da ni da mahaifinsa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya alhamdulillah abin da ya faru ni dai jiya kamar karfe ɗaya na dare malam arama malam arama ya buga mu a cewar da taimakon 'yan bujulin da na 'yan sanda na jihar kano an kama wanda iwa kwakwalewa yaron na idansa a na ji daɗi kwarai da gaske tunda ban taɓa tunanin za a kama su ba na yi bakin ciki kwarai da gaske dan da safe kira ni ke cewa mu haɗa asibiti ce me faru ce yaron nan ne um, wannan Mustapha a kwakwalewa ido saboda haka mu haɗa asibitin Murtala na je ba kallon ni ba wanda muka samu a asibitin nan ma wanda suka yi kuka Allah na isan iyakacin su saboda haka ba abin da za mu gaya mu hukumar yan sanda sai dai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu karfin gwiwa Allah ya kiyaye da dukkan sharrin makiya wanda nake bukata mana adalci a cikin wannan al'amarin insha Allah Isa Hassan sha bakwai dan tsinke layire mu Hamza jikan Auwa ne yake ya same ni yake ga mun Auwa tana hada laya bata to ni kuma yana je na samu Auwa nake tambayar ta ko za ta haɗa mun akan tsarin shiga jejin da muke yi sai ta ce mun iya eh, amma idan mutum da shi ake haɗawa don haka shi yana wahala sai mutum yana da hanya ko kuma mutum mai kuɗi kamar ko dubu ɗari biyu ma ba ta sai ido ba sai dai idan kana da hanya sai kuma ta ce in dai na samo idan za ta haɗa min ita kuma ta ce in dai na samo idan za ta haɗa min laɓataccen sai na je sai na samu wannan shi wannan yaron Mustapha a bakin titin layinmu sai na kira shi sai na ce zo mu dan gangara ƙasa ne Hamza sa shi aiki na bashi abinci sai ya taho mu kuma da muka tsallaka ruwan sai na daure mai hannunsa ta baya sai na shaƙe shi na ga baya motsi sai na cire idon sai na je sai na kai mata sai take cewa yanzu in riƙe irin tukunna sai na sai na kai mata ɗari biyar ta yi kaɗin makauniya sannan kai mata idon sai ta haɗa mu to ni kuma sai na je na samu idan ya na ƙunshe shi a cikin tsimma sai na sa shi a ruwa an yi kwana huɗu na sa na aiki na samu ɗari biyar ɗin sai na je sai na kai mata sai na kai na na dan ɗauko irin na na kai mata sai na duba sai na gama ya bi shi idan gaba daya ruwan rijiya sai na gama ya bi ruwa ni kuma sai na zuban ma da ruwan ma gaba daya da wuka gidan gidanmu ce kuma inda na hajje ta ma na duba na gabata na saboda jejin da muke shiga akwai yan fashi masu bacewa jejin bauchi cikin gawayi muke yi idan muka je da mota to shi sarkin shugaba ne dai a garin shi ma wancan to a gurinsa ne muke gaskiya lokacin ma da na yi masa a ranar masu sai ne a mai amai da gudawa lokacin farko ba layar bata na je nema ba maganin tsari na je nema to ina da hatimi mahaɗinsa ne ban da shi sai na je na ce tambayar ta gashi gashi ta ce e tana da kan barawo da tubanin dawaki da shi ake haɗawa ta ce za ta haɗo min su shi maganin tsarin to sai kuma bacin mun ga wannan magana shine muke aka dawo yin maganar laɓatan shi ne ta bani kan ɓarawa wata ciyawa ce da shi tubanin da waken kashin raƙumi to shi ne fa muka wannan maganar laɓatan da ita a in ba annan sau ɗayan ba ma sau ɗayan ma ji kan nata ne shi ne ya ce min in je wajenta har batan ita ma tana da shi in dai kwata ta ce ba za ta ban ba to ba ta yi niyya ba ne kuma da na je ta ce eh za ta ban ɗin Mustawa, Inusa, A ɗan Unki. Ni ba abin da na yi wancan ne kirani ya ce wai zai je ba na abinci ai zan bar aiki ya ban abinci. Na biyu shi ne kuma na dau abinci zai bani in ke bu sai da muka nisa wai ya je yi kwakwalin ido a jeji. A jejin ma kwana da safon to. A lokacin da ya gani mun haɗa bara ne ina yawo a wakin titi in an jima zan tafi rahe. Bara to mun yi eh, a wannan malamin wani wanda muka zo da shi ina sunan na sani ban sani ba amma dan ka zo da shi nusan ni dan asan garin mu duduma duduma wajen kafi gaskiya ni ma ban sani ba suna na sani abdulrahman shekara ta goma sha shida amma na kusa shiga ta sha bakwai din a dan tsinke irimin hamza eh na san shi yana wuce tun dai muna yara na san shi amma da ya girma ya taso na gani ba irin al'adun al'adunmu da shi ɗaya ba shi kenan na daina shiga huruminsa ni kawai ganinsa ne ba ni ya yin makarantar boko kuma sannan yana zama a gida ni ban san ban san kuma sana'arsa ba kawai dai na san yana bin mota yaron mota ne abin da ya damu da shi zuwa ya zo ya tambaye ni ya ce yanzu a gani na a wajen wala iya samun layar bata a wajen wa za a iya samun laibata na ce idan kana so ka samu wannan abun zuwa za ka kaje duk mai ba da irin maganin gargajiya ka je ka tattambe su shine na ce kamar ya je wajen abuwa kenan ko za a iya samu a abuwa kanwa kaka ta ce maganin ciwon haƙori take bayarwa ko kuma maganin ciwon kai Na ce to ya gwada zuwa wajenta tunda ni ban taba taɓa ta ba, Ya je dai ko idan ya tambaye ta shi zai iya samu. Daga nan bamu ƙara wata magana makamancin haka da shi ba, saboda na ga tana ba da maganin gargajiya ne watakila a samu a wajenta. A ni kawai haka na ce Hauwa tana ba da maganin gargajiya, Ya wajen ta ko a iya samu. malaya ɓata yake nema, A ni bai gaya abin da zai yi da ita ba kawai haka ya ce min yana nema. sayyada firira ɗari ina ungozo ma ina kaɗi auduga ce haka ake burga ai mazagin fitila ai mazagin rishu shi ne a dan tsinki ɗari wancan na gane shi da gidan mu ga nasu da jikoki na suke ni ba abin da ya shiga tsakanin mu da su suna ina zuwa suna wasan su je da jikoki na na ji abin da ya faɗa ce ni na sa shi na ce na kai shi kara komai kankanta sugun Allah ne kuma yace ya ni na ce wai da ciro ido ko ni na ce ka ciro ido ina jin su ai ina faɗin na shawara haka in yaro ina ya mushewa ko za a yaye shi a matsayina na ungozoma ko ciwon kai in kama a ban sadakata ko in haƙarƙari a ban sadakata abin da nake kenan ina zaune a gida ina kaɗi ni ba lafiya ce ma da ni A'a to ni me zan dora yalla bai. Na ji abin da ya faɗa mun ba da magana Yan ce da ni da wannan yaro Allah ya saka mana akan wannan. Tunda ko kasuwar kunin shekara ta bakwai aka kai ni daki. yanzu ba zan iya fito da kasuwar kunin ba amma ya kawo ni wannan go. sai in ce Allah ka saka mana da ni da wannan. a'a to ni ce mana tunda ni ba ni isina ba ai na gaya maka ina kamun kai ina kamun haƙarƙari ka fahimta ka ji ko in yaro kuma ina irin ya mutse wannan idan sa yi kore shi nake bayarwa to shine yara in suka ji ba su da karfi a jiki a unguwa su zo su ce ba su maganin karfi to ka ji abin da nake kenan ci ba sa wani ya ce ba na maganin karfi wani ya ce ba na maganin karfi na ce yanzu an daina ba da maganin karfi kuna zunduma a shar yaran ku da kowa zai ba ku maganin karfi a to ka san wanzami ai ba ta sa maganin karfi san wannan ni ba yar bori ba ni ba tsoho sai a tambayi ubansa shi ne tsohon malami shi ne zaka ba shi layar bata ni ba malama ba ce ni ba yar bori ba ce ni ba mai kuɗi ba ce ya zan yin san layar bata to ai a haɗa suke da jikoki na duk wanda ba shi da lafiya ba shi nake yi ni ba tare da karɓi ma kuɗinsa ba ya taɓa karɓar na sanyi da gudairaji eh, ɗari biyar. Za saboda uban sama ina bani mutunci na ce ba zan karɓa ba ice ai sadaka wajibi ce a mu. Ka fahimta? Shekara ɗari ba bakwai. Shekara ta bakwai a duniya aka kani ɗakin aure. Kuma da na gani abin tsoho na nake bayarwa. Ranar ashirin ga watan uku na wannan shekara ta dubu biyu da misalin karfe uku na yamma mun samu rahoto mara daɗi daga unguwar ɗan tsinke karamar hukumar tarauni a nan kano akan cewa an tsinci wani yaro almajiri ɗan kimanin shekaru goma sha biyu yana kuka akan cewa an sa wuka an cire masa wato ido wannan ba rahoto ne mai daɗi ba bayan samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp sama'ila sha'ibu duka fsi ya ba da umarni ga dakarun 'yan sanda na ganin cewa wato an tabbatar da an kamo waɗanda suka yi wannan aika-aika wanda Allah ya bamu nasara wato jiya ranar 29 ga wannan wata uku na shekarar 2022 aka kai ga nasarar kama matashin da ake zargin shine ya kama wannan yaro wato ya ɗaure shi sannan kuma ya yanke masa idan nasa wanda an same shi ne da taimakon 'yan kwamiti na unguwa da suke unguwar sheka yanzu haka dai bayan kama shi wato ya ba mu bayanai da dama inda ya ce kwarai kuwa shi ne ya ɗauki wannan almajiri ya fita da shi ya ɗaure shi ya sa wuka ya yanka idan kuma ya ɗauki irin abin bakin nan na cikin idan wanda ya ce akwai wadda ta sa shi ya je ya ɗauko wai za ta masa asiri ta bashi layar bata to ita ma yanzu haka dai tana hannun 'yan sanda kuma kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai wanda kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci saboda haka yanzu al'umma fa sai ana kula sosai duk inda aka ga wani motsi ko hanzari na mutane wanda akwai zargi ko ba a yarda da shi ba a yi kokari a sanar da wato jami'an 'yan sanda